بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه yawa ina muku وتأثير da addini musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi tsira da halitta Allah su kara da tsayin halitta annabi tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da daya. muna kuma kara godiya ga imam da ya kaddamar da wannan hutuba wadda take daidai lokacinta kamar yadda kuka sani mun shigo goma na ƙarshe ko kuma goma na farko na watan Zulhijja wanda mun ji hadisai kamar irin hadisin Abdullahi bin Abbas na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani aiki da mutum zai yi babu shi ba wanda mafi soyuwa a wajen Allah irin ya yi aiki na alheri a cikin wannan kwanakin guda goma sahabbai ne mamaki suka ce ya rasulullah hadda haji mun san haji shine tsololuwa ta addini duk wanda kaga ya je haji da sincerity to tabbata lallai addinin shi da imanin shi yana da gangan annabi ce wallahi ku jihadi inda wanda ya je jihadi zai fi wanda ya aiki alkhairi a cikin wannan kwanakin shi ne wanda ya je jihadi da kudin shi da kan shi da dukiyar shi da shi duka ku dawo ba dukiya ta kare shi kuma an kashe shi bisa shi ne kawai zai fi wanda ya aiki alkhairi a cikin wannan kwanakin ku kawai rubuta wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa fici. mafi albarka mafi ɗaukaka na kwanaki na duk duniya su ne waɗannan kwanakin guda goma na farko na zilhijja da ne sai ya yi na ba imamu a tarjumatul qur'an wanda annabi ya kuwa addu'a cewa ya Allah ka sanar da shi alqur'an ka sanar da shi addini ka ba shi ya ce da Allah ya ce wal fajr wa Allah yana da wannan barka don haka ko kwanuka guda goma na ƙarshe na watan ramadana ba su kai wannan ba inda magana take shin tsakanin da lailatul kada da ranar alfa wani ne yafi muhimmanci shekar islam ibn ya ke cewa in ji ana magana rana ko ba ku ranar da ta kai ranar alfa amma in ana magana dare da daddare babu daren da ya kai dare da daddare kun ji hikima da fiƙihu na malamai don haka a cikin wannan imam ya kawo misali na abubuwa guda goma na alkhairi wa'ina abubuwa guda goma akwai wa'inda nassi ya zo da kuma saura su kuma general wa'inda su dole a cikin wannan kwanuka ake yi na farko hajji da umar da kuma takabira takabira Allahu Allahu الله har cikin kasuwa in mota kake kai gaɗin Abdullahi bin Umar da Sayyidina Abu Huraira idan suka shiga kasuwa suna daga murya suna wannan takbira domin su tunatar da mutane mutane da sun ji suna yi su ma su kama maimaitawa ana girmama Allah a cikin waɗannan kwanaki ba sai wanda yake haji ba don haka sunna ce mai ƙarfi duk inda ka samu kanka a cikin rai a cikin zaune mota kake tuki ba wai kirito eh, karanci kake mani Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd mun haka mun ji haji da umra mun ji itikafi da wanda ya samu zuwa haji ko ma wanda bai samu zuwa ba da dai sauran ibadu guda goma da sallah muna ji ko da kuma babban al'amari wanda yake layya ko shi a cikin wannan farkon guda goma jama'a Allah ya ba mu iko Allah ya dafa mu gani sallah Allah ya ba mu ikon yin layya waɗanda suka yi layya Allah ya ba su ikon su cire ruwa a cikin zukatansu su ba wanda ba shi babu lokacin da ake bukata a yi kyauta ta layya irin wannan lokaci da ake cikin wannan mutuncin hali Allah ya saka mu imam da alƙai bayan wannan imam Habawi ya yi magana akan halin da ake ciki ya da hankalin hukuma ya jawo hankalin mu talakawa da 'yan kasuwanmu da masu kuɗin mu ma mu ji tsoron Allah na halin da ake ciki sai mu ba da tamu gudunmuwa gudunmuwa ta cewa mu tausaya mu bayan Allah mu ma Allah zai tausaya mana don haka wannan kira ne wanda ya kamata kowa ya ji tsoron Allah halin da ake ciki in baka ba da gudunmuwa ba ni na ba da ta gudunmuwa wance ba da tashi gudunmuwa fiye da aka ba a ɗan da za a abu na uku wanda imamu bai faɗa ba wanda jimlan ya faɗe shi shine suna ciki dan ko suna cikin citizen suna cikin ƴan ƙasa su ne malamai wallahi malamai ya kamata su ji tsoron Allah shiru kake ji kamar an sanya kyanwa a cikin firjin malamai sun zama magen lami me yasa ba ku gaya wa gwamnati gaskiya gwamnati ne ba kuka kawo ta ba ba ku kuka yi wa'azi ba aka kawo wannan gwamnati ya jama'a ku ji tsoron Allah shiru kake ji in ka ji malami ya yi magana a kan cewa ana cikin tsanani to tsakanin ka ne da shi amma a mimbarin shi ba ka ji wani yana munafunci ne kwanan nan na haɗu da wani babban kusa a wannan gwamnati yake cewa malam tun zuwan gwamnatin mu shekara ɗaya yau mun gayyaci malamai ya kai su ashirin amma ba taɓa ganin ka ba duk cewa ba su gayyata ta ba su gayyata ta saboda suna ba sun san abin da zan iya faɗa malam duk abin da aka baka wace wani irin tuwo ne baka ci ba wani irin shinkafa ce baka ci wace irin kaza ce baka ci wani irin talauci ne baka ci ba kana tsoron talauci talaucin zuci kuma ita gwamnati ba ta aka yi faɗa mata wai faɗa ne da ita ba faɗa mata gaskiya a gudu tare a tsira tare mutum gwamnatin obasanjo mun gaya mata gaskiya duk mai bin wa'azojinmu a sauki a taci inda ba a wa'azi na ma ya mun yi mun gaya wa Obasanjo gaskiya Jonathan mun gaya mashi gaskiya balle Buhari ba ba da ba mu faɗa akan Buhari ba su ma malamu ba ba da su faɗa akan Buhari me yasa yanzu kuma mun da irin munafunci ne na masallacin nan ko wani ya zo ya ce wai a ce ina ina zakin gwamnatin tilibin ciya yi gaba zakin gwamnati amma a je a ji abin da na faɗa abin da duk faɗa gaskiya ne faɗa kuma shi ne ke son malamai su faɗa amma a gaya ne inda kuskure yake har yanzu ban da kuskure nan kafin gwamnatin tinubu gwamnatin buhari ne ba mu faɗa a kanta ba sannan mu ba son muka yi gwamnati ta zama daidai ba idan gwamnati ta yi daidai kai talaka kai za ka amfana wallahi duk tsananin da ake ciki masu mulki ba su jin shi mai mulki bai jin matsalar mai bai jin matsalar wutar lantarki bai jin matsalar abincin gidan shi bai bin matsalar zuwa asibiti wallahi kai dai talaka don haka ashe kai ne kai ne kake wa kanka faɗa kuma malamai talauci yana buga kuwawo kun kasa magana ku zo ku yi magana ba ku ga abin da aka yi yanzu strike na kwana ɗaya aka yi aka tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro strike na kwana ɗaya aka yi sai ga gwamnati ta dawo irin kujerar lafiya da ta sai ta dawo tana lallaba yan yan lebo cewa a zo a zauna ba haka mai mulki dama ba ma mai mulki ba duk dan adam haka yake don haka kada ku yi zaton wai dan an kira gwamnati ana kiyaye da ita wala ba gwamnati da muke kiyaye da ita wannan gwamnati ta mu ce gwamnatin muslim muslim ticket ce wanda mu abin alfaharin mu ne amma kuma bai hana muna billahi lazi ko mahaifina da shugaban kasa yayi ba daidai ba zan ga shi zaka da wani abin in malami na yi ba daidai ba sun ma sun san da za ta gaya musu gaskiya wannan malaman da nake magana akwai malamai na ciki kamar da akwai ɗalibai na ciki waɗanda ake kira mu ba a kira mu ba mu ce sai a kira mu ba akwai malamai na akwai ɗalibai na akwai kuma tsara na amma kuka ba su gayyata ta fili da fili ni gaya musu in ce ba su gayyata mu so ashirin so ashirin a cikin shekara guda don shi da kake jin ba ta jin komai da ta ji dama ita gwamnatin buhari gwamnati ce wadda ba ta iya ba ta san mulki ba waɗanda sun suka san mulki a kira wani a bashi kuɗi ɗan kasuwa a bashi da sai ka ji shiru wahalar da ake ciki yanzu kowa ya san bala'in da ake ciki amma ya tafi malamai sai dai ka ji wannan malami yana faɗa da wannan wai a baka ya annabi na wuta wanda ya ce ba su wuta wannan ya karanta jawahirul ma'ani wannan ya wa wannan aiki wannan ya shiga tiktok ya kama shigantaka ta eh, eh, magana bata wannan ya shiga ya kama magana abin da bai kamata a ce ta fito bakin malamai ba kuna misulation din priority yanzu abin da muke so a gudu tare a tsira tare kowa yana ji ga kan shi malamai ku jaya wannan sabanin da yake tsakanin ku ku zo ku huskanci abin da ku huskanci gwamnati wallahi mai mulki bai son haɗa kai amma masu mulki za su ne za su bar ku can ku ta faɗa da junan su kuma su ci gaba da mulkin su amma lokacin da kuka haɗe musu kai kowa wannan masallaci na yi magana ana cikin tsanani gwamnati ki sa abin da yake ciki ki kawo policy wanda zai kawo sassaftawa na talaka ba policy ne da aka kawo ba ya abin nan jaye tallafin mai ko ba shi bane ƙara kuɗin wuta ni nan da kuke gani wallahi ina biyan wuta a gidana a wata ɗaya da 200 pounds fiye da 200,000 banda mota mota idan ya maka kudin da nake sayan mai zai fi na ɗari uku abin ba zama nake ba ni a yanzu ƙalla ta gaina tsakanin mota da abin da ya kashe 500 biyar a wata to don bi ba za a fada ba don bi ba za a fada ba duk wanda bai ce mun zagi gwamnati ana ɗaya mai wata yanzu Kuma To don haka za mu faɗa kuma za mu faɗa malaman mu kuma in an jima ma zan faɗa kun ga ko jiya karfe biyu na dare na aika sako ga gwamnatin nan na aika sako ga 'yan majalisa don su san cewa mu mu nan da na maza duk abin da suke yi muna iya yi takarda muna da taboko muna da addini ba su da mu kai to don haka wannan ni na ƙara ƙarfi a kan abin da imam ya faɗa ya ja hankalin gwamnati ya ja hankalin 'yan eh, citizen to ni kuma na yana akan malamai su ji tsoron Allah billahi ladhi in dala miliyan ɗari dubu an ka baka wallahi ba su shekar talauci ka je ka je abin nan ne ta abu kai ka zai tashi ga gwamnoni na gwamna kaza gwamna kaza dan majalisa kaza duka suna nan kwakwanci kuɗin da suka tara ya zama aikin banza wallahi jiya da shekarun jiya alhamis da jiya da alhamis ko da aka gaya muna wata mata ta ta mutu muka girgiza kanmu kuɗi dai kuɗi dai wallahi ita ma wasu tsarin da shi ta kwata dama duk a yi zalunci a yi li'ana duk ya kare sai mai amfani za ka wani gaskiya ba komi kaka ji abin da ba duk abin da Allah ya kaddara ma za ku samu kun gane ko mu da mu faɗi gaskiya da ba mu faɗi gaskiya ba Allah ya kaddara mu shiga gwamnati da za mu shiga kuma muna neman mu shiga amma kuma neman muna neman mukami mu wada muku kuna ji alai muna neman mukami a wannan gwamnati amma bai hana mu wada muku da sai billahi da ni ina neman mukami a wannan gwamnati amma neman mukami a wannan gwamnati bai hana mu wada muku gaskiya daga in samu kan in samu ni dai na dauki hakkin Allah ko ba haka ba to don haka ku malamai da kuka ganin in kun ka faɗi gaskiya abinda kuke nema za ku rasa shi ku je ku yi ku je ku gani Allah yana mun ba ku da amana Allah والسلام عليكم